wato malam ibrahim kamar da misalin karfe biyu sura yan mintuna kamar goma sha biyar ne aka samu tashin wani bom kuma wanda ake zaton cewa harin kunar bakin wake ne waɗannan mahara suka kawo wajen inda ake binciken wani ababen hawa nan shigar maiduguri inda ake cewa alo mulai so akwai wani da muka yi da shi wanda ya shiga min cewa yana nan wurin allah ne kubutar da shi saboda an gama binciken ababen hawan su kenan an ba su izini su wuce suna wucewa kenan sai suka ji wani kara mai karfin gaske a wajen za su yi suka sake jin wani aka sake ganin wata motar golf a ta zo a guje ana tsaye ta ina sai ta sake zuwa ta afkawa motocin jami'an tsaro da ke wannan wurin binciken ababen hawa a ya ce suka kowa ya fita a cikin motar da yake suka kuma ranta na kare ba wanda ya tsaya a wurin to Allah ne ya kwatar da su ya ce amma gaskiyan zance shi ne an rasa a rai da dama saboda yadda suka ga tashin wannan bom din abin ya tsoratar su kwarai da gaske kusan motoci uku ne ce sun gani a wadda suka zo suka tada wannan bom din a kamar da mana bayani cewa motoci hudu ne suka zo a kuma dukan su kiran gold ne amma sai dai mota guda ya ce ba ta samu ta tashi da bom da ke ciki ba sai ɗaya daga cikin wannan motin ya fito da bindiga ya kuma dinga harbin kan mai uwa da wadi. To wani mataki kuma su jami'an tsaro na JTF suka ɗauka dangane da wannan hari na bazata? gaskiya har yanzu dai su jami'an tsaro ba su ce da mu uban ba game da wannan aukuwar lamarin duk da cewa wannan batu ya mamaye gari kusan ko ina kaji zaka ji ana wannan batu kuma kusan duk manyan hanyoyi yanzu haka a rike suke an sa um, abin da ake tokarewa hanya an hana bin kusan manyan hanyoyi musamman ma mashigan gari sakamakon aukuwar wannan lamari sai dai na yi magana da kwamishinan yan sandan jihar borno lawal sanku ta waya wanda ya ce da ni kwarai da gaske kamar yadda na ji haka shi ma ya ji amma a wani lokacin da nake magana da shi ya ce da ni bai samu cikakken bayani ba game da aukuwar lamarin sai dai ya tura jami'an su binciko game da batun so saboda haka ba zai yi mun karin haske ba game da aukuwar abin amma ya tabbatar min cewa yadda na samu labari shi ma ya samu labarin haka. To, eh, waya jama'a suke ganin wannan al'amari ta yadda 'yan bindigan nan kan mamayi jami'an tsaro akai-akai kamar dai ba a shirya musu ba? Wato abin gaskiya aka zo ma jama'a da daurin kai da kuma tashin hankali kwarai da gaske. Wannan ba wani abu ne ganin cewa an saba kai hari kan kwarai da gaske a musamman kan jami'an tsaro amma wannan kusan ba za a iya tsare sabon abu ne gaba ɗaya don an jima ba irin shi ba musamman abin da ya shafi tunar bakin wake. Ka ga mutum ya zo da mota da ba ya kare shi akan jama'a ba kuma ma jami'an tsaro kaɗai ba har kan jama'a a to wannan abin yana zuwa mutane da mamaki kwarai da gaske kuma wannan bai da nasaba da irin matakan nan da su matasan cikin mai suke ɗauka da ake kira su civilian jcm na kamar takurawa waɗannan mahara wadda har suka fidda su daga cikin wannan gari